godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da tsintan kanmu a wannan rana ta ɗaya da watan Ramadan, watan albarka, watan rahma, watan ‘yanta bayi daga wuta zuwa gidan aljanna. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar muna da duka. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai mun haɗu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan gra garin kefi jihar nasarawa mun haɗu domin abinda muka saba na tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma yau kuma ya dace da sha takwas ga watan biyu miladiya dubu da ashirin da shida zama ci gaba ne da tafsirinmu da muka saba a tsawon kwanakin shekara ko muna cikin wannan sura mai albarka suratul mudassir a karatunmu na ƙarshe mun tsaya a ƙarshen ayata ayata talatin da bakwai ko yau za mu tashi za mu karanta daga ayata talatin da takwas zuwa ayata talata arba'in da takwas insha Allah daga fadin Allah madaukakin sarki kullu nafsin bima kasabat rahina نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين الله مدعوك كين سركي ya ci gaba da jan hankalinmu da faɗakar da mu a cikin waɗannan ayoyi bayan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin suwane ne masu gadin wuta kuma ya ba mu labarin menene dalilin da ya sa ya ambaci yawan waɗanda suke gadin wuta Allah ce ya faɗa haka ne so da masu imani su ƙara yaƙini haka waɗanda aka ba su littafi kafin mu su ma su ƙara samun yaƙinin cewa ƙur'ani littafi ne daga Allah so da irin abin da yake cikin littafinsu na bayanin adadin mala'ikun da suke kula da wuta irin wannan adadin aka faɗa a cikin alƙur'ani bayan nan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jan hankali bayan ya yi rantsuwa da abubuwa guda uku yana mana bayani cewa wuta tana daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki sai wata magana yace liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar ga wanda ya ga dama a cikin ku ya gabatar da aikin aiki na kwarai ko kuma ya ja baya ya yi ƙasa a gwiwa wajen aikata ayyukan kwarai Allah ce ya baka zaɓi ka zaɓi wanne ne sai kaga ya fi dacewa da kai amma kuma Allah maɗaukakin sarki sai nuna maka kowanne ba ka zaɓa yana da implication kowanne mutum ya zaɓa yana da implication ina Allah ya nuna wannan shine ayoyin da malam ya karanta Allah maɗaukakin sarki ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abin jinginarwa ne zuwa ga abin da ta aikata kowace rai tana rataye da abin da ta aikata ranar tashin alkiyama bi ma'ana kowa za a kama shi ne akan aikinsa ba za a kama wani akan aikin wani ba ba za a ma wani azaba akan aikin wani ba haka ba za a yi ma wani rahama akan aikin wani ba kullu nafsin bima katabat rahina kowace rai za a kama ta ne da abin da ta aikata ranar tashin alkiyama wanda ya mai kyau ya ga mai kyau wanda ya mummuna ya ga mummuna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratu suratul Isra Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa kullu insanin alzamnahu fa'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura yace kowane mutum mun lazumta masa mun rataya masa fa'iransa abinda ke tattara ayyukansa sai unuqihi a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kuma yawmal qiyamati kuma zamu fitar mishi da wannan abun a ran tashin alqiyama zamu fitar mishi da ne kitaban wani littafi yalqahu manshura wanda zai haɗu da wannan littafin yana bude a gaba gare shi to kowa yana da fa'ir ɗinsa yana da abin da ke nade nada ayyukansa a wuyansa a ran tashin alqiyama haka za a fitar ma kowa da shi zai karanta kayansa za a ce masa iqra kitabat kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba za a ce to yanzu karanta littafin ki." karanta littafin ka. karanta abin da ka aikata kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wannan littafin wannan abin da za ka karanta ya ishe ka ya zama maka mai hisabi a karan kanka Ba ka bukatan sai wani ya faɗa maka ina ka cancanta ka tafi ina ne bai ka cancanta ka tafi ba to anan ma Allah madaukakin sarki yake tabbatar kullu nafsin bima kasabat rahina to ka tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwa shine kowa tashi ne tafi shi al'amarin da ya shafi lahira ba za a saka aljanna ko da babanka mutumin kirki bane ko saboda ɗanka mutumin kirki ko saboda mijinki mutumin kirki a'a haka ba za a sake a wuta saboda babanki ba mutumin kirki ba ko saboda ɗanki ba mutumin kirki ko saboda mijinki ba mutumin kirki ba babu ko ɗaya sai dai in kin ga an kama ki da laifin ɗanki ko laifin mijinki ko laifin babanki to sai dai in ce ma kina da laifin da kika yi da ya saboto ga laifin nashi an gane ku shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada mana na Fatima Allah ya kare da a gare ta yace ya Fatima binti Rasulillah salili ma shi'ti min al-mal yace ya ke Fatima yar annai Muhammad ki roƙe ni duk abin da yake so na dukiya na rayuwar duniya amma ki sani in baki bi Allah ba ranar alkiyama ba abin da zan iya yi miki ba abin da zan iya tsilala miki ha ƙor'ani ya sake ba mu misalai da yawa wanda yake nuna cewa kowa ana kama shi ne da laifin shi Allah ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim shi ne annabin da ake masa laƙabi da abul anbiya ko dukkan wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim ya zo ne daga 'ya'yan shi da jikokin shi amma kuma mahaifin shi mahaifin shi Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana makiyin Allah ne وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم النبي نوح عليه السلام yana daga cikin annaba da suka fi kowane annabi daɗewa suna wa'azi shekarun da yana wa'azi ko shekara ɗari tara da hamsin Allah ya ce ta fihim alfa sanatin illa na ama ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu ba shekara hamsin amma kuma ɗan shi ya zama daga cikin ko har Allah maɗaukakin sarki ya kore masa dangantuwa zuwa ga ɗan saboda ɗan ba mutumin kirki ba ne da Allah ya zarka ke ɗan annabi nuhu yayi addu'a ce inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq ce ya Allah ɗana yana daga cikin iyalaina kuma kai alƙawarin zaka tsiratar da ni ne da iyalaina ya Allah kuma alƙawarin ka gaskiya ne da Allah ya tashi bashi amsa sai ce innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih yace shi ba danka bane ba shi a cikin iyalanka so da da da aikinsa sun sha bambam. kai aikinka karantar da tauhidi da hana barna shi kuma aikin shi rura ma barna huta da karantar da shirka Allah ce na cire shi daga cikin iyalanka Allah ba mu labarin matan annabi Nuh har ila yau aya ɗaya Allah ya haɗa misalinta da na matan annabi Lut ko baraballahu matalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين Allah ce ga misali muna barwa ga waɗanda suka kafurta waɗanda suka ƙirin Allah amma suka zauna suna ruɗan kansu da tunanin kusancinsu da wani Allah ce to ga misali mun bayar na matar annabi Nuhu da matan annabi Nuhu. Allah ce sun kasance suna rayuwa ne ƙarƙashin wasu bayi na mutum biyu mutanen kirki to da annabawa ne na Allah amma fakana ta huma suka ha'ince su ya zama alaƙansu da waɗannan mutanen bayan Allah alaƙansu da su bai hana su shiga wutan jahannama tare da masu shiga a ga wanda yake nuna cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowa za a kama shi na ka abin da yake aikatawa wanda yake kowa kafirci a duniya ba taɓa yin kafirci kafiri irin shi ko ba za a yi irin shi ba fir'auna fir'auna amma kuma matarsa yar aljanna ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar cewa tan suna daga cikin mata tsararu waɗanda suka cika 100% manzo Allah sallallahu alaihi sai ce maza da yawa sun cika 100 bisa 100 amma mata waɗanda suka cika 100 bisa 100 ba su da yawa sai lissafa su yace farko maryam imra'atu imran mahaifiyar annabi isa yace tana daga cikin mata da suka cika 100% bisa 100 yace na biyu asiya imra'atu fir'aun matar fir'auna na uku yace ya kira nana khadija wata ruwaya na hudu yace wa fadlu aisha ala sa'irin nisa ka fadlu sariri ala sa'ir at-ta'am ce waɗannan mata hudu suna daga cikin matan da suka cika 100% ba abin da ya rage duk abin da Allah ya tsora musu sun tabbatar da shi kaga kaga Asiya matar Fir'aun kaga eh, mijinta kuma shine kafirin da yake kowane kafiri cika ɗari bisa ɗari. ita kuma tana daga cikin mata masu imani suka fi kowane masu imani cika ɗari bisa ɗari. ba ruwan Allah so da kullu nafsin bima kasabat rahina shi a can Allah maɗaukakin sarki cewa baraballahu matala lil ladina amanu imra'at fir'aun id qalat رب بن لي عندك min في wa ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah ce ya buga misali ma masu imani ka roƙu ka yi tunanin cewa so da babanka ko mijinki ko kaza ko kaza wa mutanen kirki bane kuma ka iya bakin ƙoƙarinka sai tunanin a to rashin kirkin su zai shafe ka Allah ce to ga misali matan fir'auna matan fir'auna Allah madaukakin sarki yace yar aljanna ce tun tana duniya Allah ya nuna mata gidanta a gidan aljanna kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayani ka gani a wannan Allah ke a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ire-iren su da yawa Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'atul ra'atul munafiqin shi ne jagoran munafukai gaba ɗaya amma ɗansa abdullahi kuma sahabi ne ko mutumin kirki kuma ɗan aljanna kamar da manzo Allah sallallahu alaihi tabbatar musu amma kuma baban shi kuma yana cikin jagororin yan wutan jahannama kaga ba ruwan ba ruwan Allah saka kullu nafsin bima kasabat rahina kowa ya tsaya gyara kanshi ya gyara aikin shi so da kowa za a kama shi ne da aikin shi a ran tashin alkiyama sai Allah maɗaukakin sarki ce illa ashabal yamin waɗanda kawai aikin su ba zai rike su ya jefa su ga halaka ba a ran tashin alkiyama su ne ma'abuta dama ‘yan dama waɗanda za a ba su littafinsu da hannun dama Allah ka sa muna cikinsu so dama a gidan a filin alkiyama kala biyu ne ko mutum ya zama ɗan gefen dama ko ya zama gefen mai hagu فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية التي وأن دعك باسو لستافن سددامن za su rinka shela ha umqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafina inni zanantu anni mulaqin hisabiya lallai ni ina da tabbas cewa ni na dace a nawa hisabi zai rayuwa ne fi aishatin radiya rayuwa yardajjiya amma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wanda aka bashi da hannun hagu shi kuma zai ce kai tona ni fa da zuban san me sakamako na ba walam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ce kai al'amarin arga an yanke arga an hukunta ma agna anni maliya halaka anni sultaniya yace dukiya ta bata amfane ni da komai ba mulki da nai bai amfane ni da komai ba halaka anni sultaniya Guda ba haka rayuwar take a ranar tashin alkiyama dole ko can ne ko nan su kansu ‘yan dama-daman wasu suna sama da wani akwai as-sabiqun as-sabiqun akwai al-muqarrabun hatta waɗanda za a ba su hannun daman ko matsayinsu ba ɗaya ba ne kamar da su ma waɗanda za a ba su da hannun hagun su matsayinsu ba ɗaya ba ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljannatu darajat wan naru darakat aljanna matsayi ne wani na saman wani haka shi ma wuta matsayi ne wani na kasan wani wani yana saman wani wani yana saman wani yana saman wani Qur'ani kuma ya tabbatar mana cewa munafikai su ne suke can kafa innal munafiqina fiddarkin asali minan na. lallai munafukai su ne suke can kafa can ƙarshe a cikin gidan wuta Allah maɗaukakin sarki ka raba mu da munafunci Allah ce illa ashabal yamin sai dai ma abota dama ƴan dama Allah ya sa muna ciki Allah ce su ɗin fi jannatin ya tasa'alu suna cikin gidajensu na aljanna suna cikin gidajensu na aljanna ya tasa'alu suna tambayan juna suna tambayan juna suna hira suna tambayan juna wa suke tambaya anil mujrimin suna tambayan juna game da mutanen banza suna tambayan yan wuta wannan na tambayan wannan a wane ba ban gan shi a gidan aljanna ba wane fa ban gan shi a gidan aljanna ba wane fa za su rinka yi ma juna tambaya game da waɗanda suka sani a nan gidan duniya waɗanda suka sani a nan duniya waɗanda kuma ga sun shiga aljanna ko ba su gansu ba to za su ringa majuna tambaya game da su za su ringa majuna game da su da ƙarke zai bayyana musu a ce suna gidan wuta ce su tambaye su kamar yadda dama sotul araf dama shi ma mana bayanin cewa ana tattauna tsakanin yan wuta da yan aljanna ko yawwa lokacin da yan wuta za su nemi yan aljanna za su ɗan aljanna za su faɗa ma ‘yan wuta ba hal wajadtum wa'ada kuma rabbukum haqqan shin abinda ubangijin ku yi muku alkawari na in ba ku bi shi ba za ku shiga wuta shin kun samu wannan alkawarin gaskiya ne za su eh haka ne wallahi za su ciki za su ciki kuma su ma za su nemi daga yan aljanna za su nemi taimako ana fidu alaina min alma aw mimma razaqakum Allah kudan ba mu mana kudan kwararo mana kudan karkato mana ruwa mana ko wani abu daga Allah daga abin da Allah ya azurta ku da shi a gidan aljanna kudan ɗiba mana kishi zai kashe su a ɗan ɗiba musu kuma ba su wasu za su ce musu inna Allah harramahuma alal kafirin Allah ya haramta duk wani abu da ke gidan aljanna nan Allah ya haramta muku shi saka ba za mu ba ku ba za mu ba ku to haka za su tambaye su za su musu tambaya za su ce ma talakakum fi saqar me ya shigar da ku ai ma adkhalakum me ya shigar da ku wutan sakar me yasa yau a filin alkiyama ga mu mu a aljanna ko kuma kuna wuta kuma wutan sakar me ya kai ku me dalili me ya jawo muku me kuka aikata kuka tsinci kanku a wannan halin a yau dole akwai dalili ai saboda Allah baya zalunci Allah madaukakin sarki baya zalunci ko da da kwayan zarra ne Allah baya zaluntan kowa saka duk wanda ka ganshi a wuta akwai abin da ya kai shi akwai abin da ya kai shi to za su yi bayani daga ki za su na farko qalu za su ce lam naku minal musallin to ce ai abin da ya kai mu wutan shi shine a duniya ba mu kasance cikin masu sallah ba ba ma sallah ba ma sallah in aka ce mutum baya sallah ba fa ba baya lulunta cewa wai kwata-kwata ne baya sallah in yayi sallah amma da yi sallah yadda aka ce fa yi ba hadisi tabbatacce daga nai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya shiga masallaci yana zaune ce wani bawan Allah ya shigo masallacin shi ma zai yi sallah da wannan bawan Allah ya shigo masallaci zai yi sallah manzo Allah sallallahu yana kallon shi ya je kabbata sallah ya yi ikama, ya yi kabbaran harama ya fara sallah ya fara tun daga farko har ƙarshe yana idarwa ya zai samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai manzan Allah sallama sai mai sallama dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sallallahu alaihi sai ya amsa bayan ya amsa sallar sai ta mishi irge fa salli fa innaka lam tusalli yace koma kai sallah saboda ka yi sallah ba mu lura da wannan magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa mishi bai ce koma ka sake sallah ko koma ka yi in bai fahimci saƙon ba sai ta mishi saboda ba ka yi sallah bai ce saboda sallan ka bai yi kyau ba ya ce ba ka yi ba amma shi ne ya gama sallah amma annabi sallah sai ce mishi ne ba ka yi ba je ka yi sallah bai ce je ka sake ba je ka yi afresh nan wancan ɗin an annal fayil ɗin shi ba shi a cikin lissafi in bai gane ma ka ce mishi fa sau da lallai kai salli ba baka yi sallah ba ka yi wa ya koma ya sake gyarawa ya yi sallan ya gama ya sake zuwa ya sallah manzo Allah sallallahu alaihi sake ce mishi koma ka yi sallah saboda baka yi sallah ba ya koma ya sake kora adaka na sallan ya gama kore duk wani abu da zai yi na natsuwa a sallah ya gama ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi koma kai sallah saboda har yanzu baka yi sallah daga nan sai tsaya sai ce ya rasulullah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya yin sallah sama da haka ba ko ya mu aga ya huta ai to inda matsalan take shine da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi koya mishi sallah abu ɗaya ne sai ya rasa a sallan ya sa kake bai sallah abu ɗaya ne ya rasa nutsuwa mazalla sallah sai ce mishi in ka zo za ka yi sallah ka fuskanci alƙibla sai ka yi kabbara in ka yi kabbara sai ka karanta abin da ya sauka maka na alƙur'ani nan sai ka yi ruku'u to inda gyaran yake ya ce in kai ruku'u sai ka tabbata har sai ka natsu a cikin ruku'unka sa'annan sai ka dago in ka dago sai ka tabbata har sai kowace gaba ta koma mazauninta tukun sai ka yi sujada in ka yi sujada sai ka natsu har sai ka tabbata a cikin sujadanta tukun sai ka dago in ka dago ka natsu har sai kowace gaba ta koma mazauninta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an sa'annan sai ka yi irin haka a dukkan sallolinka yanzu gaba ɗaya a sallar me aka koya miki nutsuwa da tabbatuwa ga wannan mai irin wannan wanda baya irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sallarsa kuma haka yayi sallan har ya mutu ya koma ga Allah kaga ana ji masa tsoron kar a filin alkiyama ya tashi cikin waɗanda Allah madaukakin sarki siffanta su a cikin suratul kahfi yace kul hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah yace zan ba ku labarin waɗanda suka bi kowa hasaran aiki Allah yace su suka bi kowa hasaran aiki su wane ne waɗannan Allah ce to ga su su ne waɗanda tun a rayuwarsu na duniya aikinsu ya lalace amma kuma sun mutu sun je lahira suna tsammanin cewa suna da lada a wajen Allah amma tun suna duniya aikin yarga ya lalace sun bar duniya ba su da ladan ko sisi to me wannan me irin wannan sallan shi ma bai na cikin lam naku minal musallin na biyu wanda yana sallan amma ba a kan lokaci ba shi ma yana cikin waɗanda za su shiga cikin gidan wutar shiga cikin waɗanda za su yi lamnaku minal musalli an gane ku za su shiga ciki kamar yadda malam ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin littafinsa al-kaba'i to sai kuma na uku su ne babban wanda ma kwata-kwata baya yi shi wanda baya sallah shi wannan kafiri ne arni ba wani abu da za a ba wata wani matsayi da za a ije shi in ba in ba wannan wannan matsayin ba bala ibn hajar ya kawo manzanin malamai akan tabbatar da cewa wanda baya sallah kafiri ne ko da baki ya ce shi musulmi ne wani za ka yana cewa a'a in dai har ya yarda cewa sallan wajibi ne amma kasala ya sa ba ya yi to bai zama kafuri ba to in dai ya yarda wajibi ne me ba ya yi ai rakin yin ya nuna cewa ya yarda cewa ba wajibi ba ne. malam ya kawo wannan asar daga cikin musulun na imamu Ahmad daga sai na Umar Allah ya kare yadda a gare shi in ba na yi kuskure ba wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah ولم ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف babban magana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallah kanat lahu nuran sallan zata zama masa haske wa burhanan zata zama masa dalili hujja a wajen Allah wa najatan yawmal qiyama sallah zata zama masa tsira a ran tashin alqiyama sai ce wa man lam yuhasib alaiha duk wanda bai kiyaye sallah ba lam takun lahu nuran ba za ta zama masa haske ba wala burhanan ba za ta zama masa hujja ba wala najatan yawmal qiyamah ba za ta zama masa tsira ba a ran tashin alkiyama duk wanda bai kiyaye sallah ba to bayan haka ba sai ce wa kana yawmal qiyamati kuma duk wanda baya kiyaye sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kasance ne a ran tashin alkiyama lokacin zarara ta da bayi to ga abokanan shi da zai tashi tare da su yace zai tashi ma'a fir'aun tare da fir'auna wa qaruna da qaruna wa hamana da hamana da ubayy bin khalaf da ubayy dan khalaf duk duniya ba taba yin kafarai irin su ba ai zuwan fir'auna kare ya isa aka kara da qaruna wazi shine wazirin fir'auna a eh, da shi da hamana da qarun sune waziran fir'auna shi ne waziran fir'auna ga kuma ubayyu bin khalaf ubayyu bin khalaf shine wannan arnan da ya rinka azabtar da bilal kuma aka shi a yakin badar shine sunan shi kenan ubayyu bin khalaf a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai kiyaye sallah zai tashi ranar alkiyama tare da waɗannan sabon zai tashi a me kenan a ba musulmi ba kenan tunda a kafaran ma daga can first class din aka tashi masu A plus a kafirci ko ba ta bane to wannan kenan Umar bin Khattab Allah ya kare da a gare shi game da Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala ya roto a cikin muwatta Umar bin Khattab yake cewa la hawwa li ahadin fil islam adaa as-salah babu rabo ga kowaye kowaye shi ko ya kira kan shi musulmi ne in har ya tozarta sallah to bai da rabo a filin alkiyama to kuma a ka'ida duk wanda aka ce bai da rabo a filin alkiyama kafiri ne to da in dai musulmi ne yana da rabo ko bayan ya sha wuya dai zai samu rabo amma wanda bai da rabo kwata-kwata shine wanda ya mutu yana kafiri ya mutu yana arni to sai na umar ce duk wanda baya sallah ya tozarta sallah to lallai ba shi da rabu. rabo to wancan magana da manzan Allah sallallahu ya yi da ya faɗi cewa wanda ya bai kiyaye sallah a filin alƙiyama zai tashi da fir'auna da hamana da ƙaruna da ubayu bin khalaf maluma suka ce wannan ba yana nufin mutum ɗaya ne zai tashi da su duka su su hudu ba a kowa abin da ya dalilin da ya sa ba ta kiyaye sallah to Allah zai tashe ki ne da ɗaya daga cikin su wanda shi ma yana daga cikin dalilin abin da yasa yake musulunci kowanne daga cikin su yana da abin da ya ruɗe shi yasa yake musulunci ai to haka a filin alkiyama abin da ya hana ki yin sallan nan in ya dace da irin abin da yasa wancan din yake musulunci to shi ne yake tashi tare da mai irin wannan ɗabi'a amma kin hada guda biyu sai ki tashi tare da guda biyu shine malam ibnu hajar yake cewa qala ba'd ulama rahimahullah yace malamai suna cewa wa inna ma yuhsharu tariku as-salati ma'a ha'ula'i al-arba lallai kamar da wannan hadisi ya tabbatar za a tada wanda baya kiyaye sallah tare da waɗannan guda hudu لأنه إنما, إنما يشغل عن bi بماله أو بملكه aubi بوزارته أو tijaratihi yake saboda duk wanda kaga ya ki kiyaye sallah to ya ƙi kiyaye sallah ne saboda ɗayan abubuwa guda hudun nan galibi ko saboda dukiyansa ko saboda mulkinsa ko saboda aikin ofis ko saboda kasuwanci haka ne daga ko saboda kula da dukiyan ko saboda gadara saboda yana da kuɗi ba wanda ya ishe tashe shi zai sallah ne lokacin da ya ga dama yana da ps sallan da bai ba za su rubuta a dayari in ya samu dama zai ce salloli nawa ne ba a yi ba ce akwai azahar na first february ce to bismillah in yi ta a yi tikin don clear tukun sai a yi wani ce akwai kuma ranar nan da kuka shiga mitin tun la'asar magariba da isha ba a yi ba on 15 february ok to sai a yi an yi ta rubuta don ya share shi an gama da shi ko kuma saboda mulki ko saboda mulki ko so da aikin ofis hada-hadan ofis an kira sallah ce kai sai na gama trikin fal din nan ko ba haka bane ko kuma saboda kasuwanci customer sun yawa a shago ba zan tafi ba zan iya rufe shago in ce lokacin sallah ya zan je in yi sallah ba customer sun yawa to dama ko ɗayan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu galiban su suke saboto mutum ya ya yin sallah sai malik ce fa in ishtaghala bi malihi ushra ma qarun in ya zama tsaban tarin dukiya ne da kula da dukiyan yasa yake kula da sallah sai a tashi shi shirin alkiyama tare da karuna so da karuna shi abin da ya hana shi musulunci shine girman kai saboda ya samu dukiya kamar da qur'ani ya bamu ya bamu labarin qur'ani ya bamu labarin shi karunan ko inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim Allah Allah ce wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati Allah madaukakin sarki ce karuna karuna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa sai yayi musu dagawa yayi girman kai Allah ce mun ba shi duk wani nau'i na dukiya na arziki Allah ce mun ba shi Allah ce ya kai ga makullan inda ake ije dukiyan karuna sai an samu mazaje majiya ƙarfi daga goma zuwa sama suke iya ɗaukan ci ɗin so da tarin yawan makullan ba maganar ɗan wata ake ba ke ko haka wani Allah ce sai an tara majiya ƙarfi daga goma zuwa sama in aka tara musu makullan taskan ƙaro na sai masu ƙarfi daga goma zuwa sama dukkan suke iya ɗaukan makullan ya shigo cikin mutane yana ɗagawa yana jiji da kai yana daga kafara yana zagin dawon annabi Musa alaihi salam yana fada ai wannan dawon na, na, talakawa ne na matsiyata ne waɗanda suke waɗanda su ba su da ilimi ba su san Allah ba sai suna faɗin cewa ya laita lana misla ma utiya qarun sace ina ma damuwa an ba mu irin abin da aka ba qaruna innahu lahu hazzin azim kai qaruna ya ya samu rabo mun kan rakan maza ne duniya irin wannan magana su ko masu ilimi masu sanin Allah suka ce suka ce yace sawabullahi khairun liman amana ladan da mutum ke samu a wajen Allah shi yace alkhairi ga masu imani yace to mu dai abinda Allah ya bamu mun yadda da shi mun imani cewa ya shi da aka ba karo me amfanin dukiyar ga kafirci wata rana ya fita yana takama fi zina a cikin ado da kwalliya da waɗan masu rakiya yana jiji da kai yana fasa ƙasa kamar ba zai mutu ba ah, kamar in ya taka ƙasar za ta tsage Allah maɗaukakin sarki kai kawai umarni ɗaya muka yi muka ce ƙasa ta buɗe ta buɗe muka ce shiga ya shiga muka ce ta rufe ta rufe shi kenan ko alaman ya nuna alaman inda ga daidai inda ƙasan ta tsage babu Allah ce wa khasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidan nasa duka muka nutsar da su ƙasa muka ce ƙasa ta rufe su shi shikenan an gama maganin shi sai lahira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai har yanzu yana nena ta gangara ko ba zai daina gangara ba har filin alkiyama to kaga shi karuna abin da ya so masa yayi girman kai ya kidin Allah madaukakin sarki shine saboda mai tarin dukiya saboda tarin dukiya to wanda shi ma wannan ne ya yasa yaki sallah to za a tashi tare da karuna yace wa in ishtaghala bi mulkihi hushira ma'a fir'aun wanda kuma ya shagaltu ne da mulki mulki ne yasa ya shagaltu ya yin sallah so da ya isa to shi kuma ranar alkiyama sai ya yi tare da fir'aun so duk mulkinsa sa bai kai fir'auna ba fir'auna abinda ake kiyastawa state state kawai state da ya mulka state dubu goma ne mulka state dubu goma ga Najeriya gaba ɗaya local government ɗari bakwai ne da wani abu da saba'in da hudu ko local government na shi state kawai dubu goma ya mulka so tsaban mulki yana da sojoji yana da komai kai da ƙarshe ma ce shi shi ne Allah ya ce eh, ya yadda a kone Allah daban amma kuma wannan Allah yana ƙasa da shi shi ne rabbukumul a'ala shi ne na sama can a wannan Allah annai Musa na ƙasa ne shi shi ne na sama shi shi ne na sama aka ce aka karanta mishi Allah ya madaukakin sarki yana da al'arshi kuma al'arshin Allah wa kana arshuhu hu al-ma al'arshin Allah yana saman ruwa shi ma ce wa hadhihi al-anharu tajri min Ya yace ai shi ma riba nile ai yana karkashin ya tafiya ne karkashin iko na ni ma ga al'arshi na kuma ga ruwa E, shi ma ce ga naki nan amma daga ƙarshe ba, Allah madaukakin sarki ya halakar da shi da me da ruwa da ruwa to in mutum saboda tsaban mulki ne yasa yake yin sallah to shi kuma rana alkiyama za a tada shi tare da fir'auna yace wa in ishtaghala bi wazaratihi ushra ma haman in kuma tsaban aikin ofis ne ya shagaltar da shi hana shi kula da sallah ranar alkiyama sai a tashi tare da hamana to shi hamana administrator ne duk wani aiki na admin da gyara sojoji da masu aiki da masu kaza na fadar fir'auna shi yake yi suka ka daure mu fir'auna gindi duk abin da yake su baya iya musu su baya iya taba su Kasan duk mulki mutum a wanda yake jin tsoron shi to na shi yana ciki shi sa ake wata karin magana wai mutum da kasan san shi ya san ka ya faɗi maganin da ya san ka san cewa ƙarya yake laraba ta ga sun ce ala hamana ya fir'aun yanzu kai fir'auna hamana ma za ka ruɗe shi za ka yaudare shi wai abin da ya faru wata rana ne fir'auna ya kalli hamana ya ce kai hamana ran lokacin da na halitce ka na gadi shi sa na yi kanka wani iri sai hamana ya kalli, shi ce ala hamana ya fir'aun yanzu fir'auna har da ni <laughs> irin ka san na yi na san din nan <laughs> ba za ka yi mu wannan wannan ƙaryan to shi administrator ne duk wani fellowship na administration ya wuce su duk wani fellow fellow nan dai ya same su ya wuce to shi wannan ya hana shi imani to in mutum ya zama irin wannan ne ya hana shi sallah to ranar alƙiyama sai a tashe tare da Haman shi ce wa in ishtaghala bi tijaratihi hushra ma Ubay bin Khalaf in kuma kasuwanci ne ya shagaltar da shi ya hana shi kula da sallah to sai a tashe shi ranar alƙiyama tare da Ubay bin Khalaf so da shi kuma bala'in dan kasuwa ne duk garin masa babu dan kasuwa kamar shi a lokacin to kaga wannan yana ga cikin dalilai da maluma suke tabbatar da cewa duk wanda baya sallah to ba ba musulmi bane dalilin su na biyu akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin da ke cikin sunan Imam At-Tirmidhi da sunan An-Nasa'i da Musnad Imam Ahmad da zan Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkawari ko bambanci da ke tsakaninmu da waɗanda ba mu ba kafirai kenan yace abin da ya bambanta mu da su ita ce sallah duk wanda ya bar sallah to ya kafirta duk wanda ya bar sallah ya kafirta manzo Allah sallallahu ya faɗa hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarka salah yake abin da ya shiga tsakanin mutum da kafirci da shirka shine barin sallah kana barin sallah ka tsallake boda sallan dama shine shine bodan da ke tsakaninku kana daina yi shikenan ka tsallake boda ka ka shiga can an gane ku mutum ya tsallake ya shiga can to akwai hadisin da ke cikin sunan na na Imam Ahmad afwan ba sunan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ke cewa man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya bar sallah da gangan to duk kariya da Allah ke ba mai imani shi ba shi da wannan kariya. Allah ya kwata kayan shi abin da zai hana a yaƙe shi a zubar da jin shi ai kaza duk wannan Allah ya kwata kayan shi ba ruwan Allah da shi ba shi ba Allah to da wannan dalilan yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa da tabi'ai duka suka yi fatawa cewa duk wanda ya zama ya yin sallah to arni ne Da gaske akwai tambayar da aka musai na ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi imamu bai haƙi ya rautu a cikin littafin sa shu'abul iman sai na ali Allah ya ƙara yadda a gare shi aka tambaye shi an an imra'atin la tusalli aka ce ga wata mata amma ba ta son yin sallah ita sallah ne ba ta son yi sai na ali da ya tashi ba da amsa sai ce mallam yusalli fa huwa kafirun Ya ce duk wanda baya sallah to kafiri duk wanda baya sallah kafiri ne haka Abdullahi Ɗan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar da uh, shi ma na cikin shu'abul iman yana cikin sahihu targhib wa targhib an tambayi Abdullahi Ɗan Mas'ud shi ma ce mallam yusalli fala dina la duk wanda baya sallah to ba addini yake yi bai da addini ce duk wanda ba sallah to bai da addini kwata-kwata don da aka ce bai da addini ko kafiri bai son a ce mishi bai da addini ko ba haka bane amma ce duk wanda baya sallah to bai da addini sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan dan Abbas shi ma Allah madaukakin sarki ya kare da a gaishe cewa man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiya Allah wa huwa alaihi ghadwan duk wanda ya bar sallah ko da sallah ɗaya ne da gangan bai ba to zai haɗu da Allah Allah yana matuƙar fushi da shi Allah ne tsananin fushi da shi a gane ku to haka daga cikin manyan malamai magabata daga cikin tabi'ai almajiran sahabbai akwai malam Ibrahim annaka'i yake cewa man taraka salata faqad kafar duk wanda ya bar sallah to lallai ya zama kafiri ya kafirta malam Ibn Hazm Allah ji kan shi gafarta mishi yake cewa la dhanba ba'da shirki a'zam min ta'khir as-salati an waqtiha wa qatl mu'minin bighairi haqq yace babu wani laifi mafi girma bayan shirka sama da mutum ya jinkirta sallah ya yin sallah kafin lokacin ta yace babu wani laifin da ya kai shirka girma in ba wannan wannan matsayin su ɗaya da shirka wannan matsayin su ɗaya da shirka don duka malamai suna mana suna faɗa mana wannan mu fahimci cewa lallai sallah ba karamar ababa ce kuma ga wannan ayar ya nuna mana cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wa'yan wuta za a tambaye su daga cikin abin da ya sa suka shiga wuta ma salakakum fi saqar suka ce lam naku minal musalli wa mu kasance daga cikin masu masu sallah ba malam abdurrahman al-akhdari mai ahlari Allah ya ji kan shi gafarta mishi yayi wani wani bayani mai mai kyau sosai da sosai game da sallah wanda inda duk wani mai musulmi in zai yi sallah zai rinka sa wannan abun a ransa so sallansa za ta zama daga cikin mafi cika mafi kyawun sallah ga abin da yake cewa yake fa'iza a taita ila salati ni malamin ahalari yake idan ka zo za ka yi sallah fafarri kalbaka minar duniya ka wanke zuciyanka daga duk wani abu na duniya ya zama lahira kaɗai ya zama ta zuciyanka ba ta tunanin duniya ba ta nazarin duniya ta shagaltu zuwa ga lahira washtagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli liwajhihi ka shagalta zuwa ga neman kusanci zuwa ga ubangijinka majibincinka Allah madaukakin sarki wanda kake yin sallah don neman yardan shi kaga wannan yana daga cikin manyan matsalolin sallolin mu a yau kuma daga cikin abin da yake sa mutum ya zama yayi sallan babu nutsuwa shine zama zuciyarsa ya shagaltu da wani abu daban zuciyarsa zai shagaltu da wani abu daban shi yasa mutum shi zai yi salla ya fara har ya gama yayi sallama amma inda zaki tambaye wata sura ta karanta a raka'a ta farko da ta biyu ta manta ko ba faruwa yana faruwa ta manta wata sura ta karanta a raka'an farko da raka'a ta biyu wallahi ta manta so da ta yi sallan amma zuciyarta yana wani abu daban yana wasu lissafi daban yana wasu lissafi daban musamman sallah a kai ashirin da biyar ga watan Ramadan kuma tele bai gama dinki ba ko ba haka bane to in mutum zai sallah ana so ya zama haka in yan mutum ya zama zuciyarsa haka take a sallah wallahi zai yi sallah kila sai ya idar da sallah tukun a faɗa mishi lokacin da ya ɗauka yana ya yi mamaki za zai rinka mamaki shi yana jin ma kaman har yanzu akwai kaman bai cika ba sallan bata cika ba so da zuciyar gaba ɗaya mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki yace wa ataqi kuma ki kudurta a cikin zuciyar shi anna salata khushu'un wa tawadu'un lillahi subhanahu lokacin da kika tsaya za ki yi sallah to ki kudurta a zuciyanki cewa ita sallah ba komai yace face kankan da kai da mayar da hankali da zuciya zuwa ga Allah madaukakin sarki bil qiyami war ruku'i was sujudi a tsaye lokacin da yake tsayen nan ya zama ta Allah ko kika fuskanta lokacin da yake ruku'u ya zama Allah ne a ranki lokacin da yake sujada ya zama Allah ne a ranki Allah kawai suka fuskanta ba ruwanki da komai ba ruwanki da kowa haka ake so mutum yayi sallah haka ake so mutum yayi sallah wannan shine shine sallan as-sabiquna al-awwalun shine sallan as-sabiquna as-sabiqun Allah ce ulaika al-muqarrabun wannan shine sallar su wannan ita ce sallar su yace wa ijlalun sallah kuma ya kunshi girmamawa wa ta'zimun da kambamawa lahu ga Allah maɗaukakin sarki bit takbiri da wajen yin kabbara wa da yin tasbihi wa zikiri da yawan ambatan Allah madaukakin sarki lokacin da kace Allahu akbar abinda kika faɗa cewa Allah shine mafi girma zuciyarki ta hararo e tabbas babu wani wanda ya kai Allah girma lokacin da ce subhanallah ko subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka ke da cewa babu wani wanda ya cika wajen tsarki da kamala da komai da komai sama da Allah maɗaukacin sarki wa zikir da dukkan abin da zaki na ambatan Allah ya zama zuciyanki na halarto wannan mala yace fa hasib ala salatika ki kiyaye sallarki fa innaha a'zamul ibadat saboda sallah ita ce mafi girman ibada babu wata ibada da mutum zai yi da ya tafi sallah wala tatruku shaytan yal'ab bi qalbik kar ki bar shaydan ya rinka wasa da zuciyarki a lokacin da kike sallah kar ki yadda wa yashghaluki an salatiki hatta yatmisa qalbaki wa yahrim wa yahrimaki min ladati anwari salah kar ki bari shaydan ya shagaltar da zuciyarki ya mamaye zuciyarki har ya zo ya haramta miki jin daɗin da ake ji na hasken sallah wallahi in baki yadda in kika yadda ke kori shedan kika iya bakin kokarin ki za ki fahimci daɗi da annashuwa da nishaɗi da sallah yake da shi wallahi sallah yana da daɗi sallah yana da yana sa nutsuwa a zuciya da annashuwa yana sa ki ji farin ciki da daɗi a cikin zuciyanki shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai yana daga cikin abin da yake faɗa wa sahabbai yake ce musu arihna sai ce ya bilal arihna bis sala ya bilal ka hutashe mu da sallah ka kira sallah su suka shiga sallah ne suke jin hutu da natsuwa nana ita take ce manzon Allah sallallahu alaihi duk lokacin da wani abu ya tayar mishi da hankali ko alwala yake ya kabbata sallah ya san kafin ya idar da sallah zai manta da komai komai zai wuce zai ji natsuwa zuciya zai ji kwanciyar hankali dan kun ga ba haka bane ta, maluma suke cewa daga cikin alamu da kike nuna Allah ya karfi sallan ki shine ki sallah ki idar bayan ki idar da sallah wata damuwa da ke damun ki dikin samu saukin wannan damuwan alamu ne da ke nuna cewa sallan naki kin yi mai kyau amma ga yawancin mu ba haka bane yawancin mu ba haka bane Allah ka shirye da mu malai ce fa alayki bi dawamil khushu'i fiha ya zama wajibi ki lazanci ƙanƙan da kai da miƙa wuya a cikin sallan ki fa can tanha 'anil fahsha'i wal munkar bi sabab al khushu'i fiha so sallah tana hana alfasha da munkari ne sababin khushu'i nutsuwa da ake samu a cikin sallah duk sallan da babu khushu'i babu miƙa wuya babu ƙanƙan da kai babu sallama zuciya zuwa ga Allah to wannan sallan ba ta hana aikata alfasha da munkari malai fasta'in billah ki nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki za kiran malamin mu ne su suka koya mana ku dole mu yanke mu ansa kira eh malai ce fasta'in billah ka nemi taimakon Allah innahu khairu musta'an shine mafi alkhairin wanda zake neman taimako a gurin shi ba ko da yake ki natsu in zaki yi sallah ki natsu ki mai da hankali zuwa ga sallar kuma ki rinka roƙon Allah kullum Allah ya ƙara tabbatar da ke taimake ki akan yin sallah ke sa nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana wannan addu'a malai ci cewa wal mu'minu yace wanda yake mumuni mai imani idza qama lis-salati in ya tsaya zai sallah a'rada bi qalbihi an kulli ma siwa Allah subhanahu wata'ala yana yana yana karkatar da zuciyarsa ga daga dukkan wani abu wanda ba Allah ba wa taraka dunya wa ma fiha yana barin duniya da duk abin da ke cikin duniya hatta yuhdira bi qalbihi jalala Allah subhanahu wa 'azamatihi har sai ya halarto da girman Allah da matsayin Allah a cikin zuciyarsa wa da qalbuhu zuciyarsa tana rawa wa tarhaba nafsuhu ransa tana cikin tsoro min haibatillah saboda kwazzini da yake gani na Allah madaukakin sarki malai ce fa salatul muttaqina wannan fa ita ce sallan masu tsoron Allah wannan siffan da malai siffanta mana malai ce ita ce fa siffan sallan masu tsoron Allah ya kowa yana so a sa cikin masu tsoron Allah ya ko to sai ki zama sallar ki ya tuffanto da irin sallah na masu na masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya sa ya sa mu dace ah, malam da yake sharhin maganar malam mai alari ya faɗi wasu abubuwa da yake taimakawa wajen wajen samun samun wannan yace da gaskiya akwai tadabburul qur'an ya zama kina Qur'ani da ke karantawa a cikin sallah kina tadabburi shine kina hararo ma'anonin alqur'ani shi yasa wani masu cewa yana daga cikin abinda aka fi so in mutum zai sallah ya karanta ayoyi ko suwori waɗanda ya iya sanin ma'anoninsu ko da ba duka ba sai zama yana karantawa yana hararo ma'anan abin da yake karantawa to zai taimaka ma zuciyarsa wajen zuciyar ya zama gaba ɗaya na cikin sallah haka duk abin da mutum ke faɗa kin kabbara kin ce Allahu akbar kin hararo cewa lallai Allah madaukakin sarki shine mafi girma ba wanda ya kuma na gaban shi tunda babu wanda ya kai shi girma kuma ni mutum a cikin halittun Allah na cikin ƙanana to sai lalle ya kama in san gaban wa nake kin yi karatun Qur'ani kin yi ruku kina subhana rabbil azim kina hararo menene ma'anan fadin subhana rabbil azim da sauransu to yana taimakawa wajen zuciyanki ta zama tana cikin sallan gaba an gane ku yanzu zuciyar yana yana cikin sallan gaba da sa'annan kuma ki yi iya bakin ƙoƙarin ki wajen cin nisanci duk wani abu da zai hana ki samun khushu'i a cikin sallah akwai abubuwa da yawa da suke hana mutum samun khushu'i a cikin sallah misali mutum boli ya matsi mutum ko bayan gida ya matsi shi sai shi sai yayi sallah to ba za ki sallar da khushu'i ba za ki sallah irin na wasu takawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko mutum yana tsananin jin yunwa kuma ga abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ki ta abinci la farata bi hadarati ta'amin wallazi yudafi'uhu al-akhbathan manzo Allah ce babu ba a sallah alhali abinci ya halarto ko mutum yana da bukatan abincin to ba yadda ya bar abincin ya je ya salla ko da zai rasa jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ci abincin ya je ya sallan cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ya fi da ya je ya samu jami'i amma sallan babu nutsuwa babu kwanciyar hankali haka wanda bole ko bayan gida ke mazansa hadisin bukhari da muslim a yi tsalli fi fiye fihi tasawir ko kuma mutum yayi sallah da tufafin da akwai wasu hotuna da wasu rubuce-rubuce yana tsalla sallah yana karanta yana sallah yana gara zuciyar na mishi hoton nan aida kan ya koma ta can ne kaga da zai fi kyau da kallon nan da ba sa kallon nan da irin waɗannan abubuwan a au tsalli ila ma shawushu alaihi fi salatihi ko kuma yi sallah kusa da inda ake hayaniya kaga hankalinsa zai rinka kaiwa zuwa ga hiran da ake yi tun ya fara in shi ɗaya ga dama sai ya kai ƙarshe sai ya kai raka ƙarshe tuku zai zai ɗauki kunnin shi zuwa ga an faɗo wani abu sai ga an faɗo wani abu da kuma yake da interest a kai sai kuma shi ɗaya raya miki to ai kafin ƙirin da sallah za su gama ya kamata in same su in ba da amsa sai ka ga an ƙara sa a gurguje to da yana Allah Allah ya je ya yi replying maganar da aka yi shi yasa akwai malamin mu professor Muhammad Al-Hassan Yunus hafizahullahu ta'ala in za mu yi sallah a masallacin shi bayan an tada ya kawa bayan ya ce a ta sahu sannan kuma zai bi kowa duk wanda ya ija wayan shi haka zai kifa wayan haka da kan shi zai kama wayan ya kifa su haka bayan dama ya riga ya ce a sa a silent ko abun nan an sa a silent to amma yana haka haka kira za zaka mutu zai ne zai gani to da kanshi sai zai kifa wayoyin mutane ya rurrufe yadda dole dai ta yi da sallah kafin ka san an kira ko ba ko ba a kira ka ba ga duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke hana mutum samun kusho'i a cikin sallah Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da alkhairi insha Allah ta'ala anan zamu zamu dasa aya a yau Allah maɗaukakin sarki ya mu zama ta gaba gobe kenan da ikon Allah sai mu ɗora daga nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada kai, kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira samun kan tambayin na yau ne ko sai gobe hmm? yau to an karanta ka karanta ne to akan ne duk na gaina da yawa da oke Thank you. ya koma eh ah. yanzu abinda ya kamata tambaya take akan babu wahaifinsu ba shi da lafiya kuma an samu mai magani duk an kashe mishi kuɗi da sauransu amma tana ganin kaman maganin akwai nau'i na shirka da tsafi a ciki to tana so a yi mata bayanin abin sai babu yadda za mu yi bayani sai mun san me ake yi da abin da ya kamata ko ki rubuta abubuwan da ya bayan na maganin ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza tsadan magani ba shi yake nuna maganin akwai tsafi ko kaza ba ya ce ai kaza ya ce ai kaza ya ba da condition kaza condition ne za a auna shi da ma'auni na shari'a sai a tabbatar abin akwai akwai kaucewa ko ko babu abin da ya kamata kenan insha Allah ta'ala na sai na biyu tana bukatan a sanya mahaifinsu a addu'a saboda rashin lafiya da yake fama da shi ya Allah muna tawassuli da imaninmu da kuma azumi da muke gabatarwa Allah ya ba shi lafiya jinya da yake Allah ya sa gaba kafara a gare shi Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ƙarfin zuciya ya sa ya ci jarabawa na wannan rashin lafiya ya sa zuciyarsa iya tabbatuwa akan bin Allah wajen neman magani kada ya sarkace zuwa ga wata hanya ta daban duka dukan marasu lafiya Allah ya ba su lafiya sa'an na mun shigo kenan maganar asusunmu na marayu muna son in so samu ne kafin azumi ya kai goma a yi abin da za a yi so da su masu san wani hali suke ciki za ka a yi kokari a zo da guduma da yawa da yawa Allah ya ba mu iko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid